a shirinmu na nishadi a yau za mu iya cewa na musamman ne domin kuwa a ranar asabar ɗin da ta gabata ne masana'antar kaniwood ta yi babban rashi a don haka ne ma dandalin voa ya samu bakoncin ba dai bako ba ne balarabe murtala muhammad baharu wato pro din mofan na kano to malam baharu an samu rasuwan kuma dan kasuwa ko hmm. haruna rabi'u arrahus haka ne za ka iya ba mai sauraro kaɗan daga cikin tarihin eh, shi malar marigayi rabi'u haruna dangane da yadda kuka yi mu'amala da shi musamman ma a masana'antar kaniwood to ga duk waɗanda suke kallon fina-finai za su rinka ganin sunan rabi'u haruna arrakus a matsayin mai shiryawa to a ilmance kuma a fim ba wai shiryawa kaɗai yake ba domin shi executive producer ne mai ɗaukan nauyin fim ne duk sunan duk fim din da kaga an sa sunansa ya shirya shi ya ɗauki nauyin fim din saboda haka yana da jarin yin fim fim kuma ɗan kasuwa ne sannan mutum ne wanda yake da za a iya cewa irin abin da bature ke cewa yake da test bai yadda yawwa mai inganci yakan yi fina-finan da suke nuna labari na gaske hmm. abin da zai taɓa zuciyarka wanda za ga sakon karara ya fito kuma mutum ne mai haƙuri hmm. mai juriya ne wajen gabatar da fim domin idan ana ɗaukan fim yana daga cikin waɗanda idan suna shirya fim ko da darakta ya ce zai gama masa aiki a kwana goma hmm. to ko da an ƙara kwanakin zai zama bai ƙosa ba to wannan yana daga cikin eh baya gajiyawa gaskiya kuma mutum ne wanda yake bai da gefe shi kowa na sani yakan iya tafiya da kowa idan ta kama ku aiki da shi zai iya dauko ka ku aiki da shi sannan dan kasuwa ne shi ne mutumin da a lokacin da kasuwancin fim ya kasa ya dauki fina-finansa da kansa ya rinka dakon fim dinsa gari gari jaha jaha kasa ƙasa ƙauyuka da ƙauyuka da ƙaramar hukuma domin ya tallata fim ɗinsa kuma wannan abin ya ba wasu ƙarfin gwiwar cewa su masu wannan abin to kin ga koda ba komai ya zo ko kuma ya taso da wani abu da wasu da suka mayar cewar ba hanyar kasuwanci ba suka kwaikwaya suka ci gaba da shi zai kai kamar shekara nawa a masana'antar eh rabi haruna arrabus akalla ya haura shekara goma sha biyar a cikin masana'antar fim don zan iya ce miki ma kai shekara ashirin hmm. amma lokacin fina-finansu waɗanda suka fara fitowa da shi mutane suka fara kallon fim din suka fara girgiza da irin fina-finansa hmm. shine wani fim da wanda ishaq ya ba da umarninsa mai wata waka sakataye a cikin eh, a cikin fim din hmm. to wannan fim kusan ya ba wa arrahus damar gane shi har wasu rinka yi mai lakani da masar bauchi saboda a cikin fim din an yi wata waka masar bauchi eh kuma arrakus yana daga cikin mutanen da za ka gansu a sahun gaba hmm. wajen dukkan wani abu da ya shafi masana'antar fim din walau na gudunmawa ne walau na taron karawa juna ilimi ne walau na abin da ya shafi yan fim din ne ma'ana na alhini na jaje ko na murna ya haka kwarai da gaske kuma mutum ne wanda yake za a iya cewa za a daɗe ba a manta da shi a masana'antar ba ganin shi ba mai girman kai ba ne eh duk da matsayin da yake ciki bai wuce wanda yake ƙasa da shi ma ya aike shi kuma ije ba yana da wannan abin kuma daga irin bayanan da mutane suka game da rasuwarsa mutum zai iya gane mu'amalarsa da mutane cikin ah, wannan masana'antar fim ta fina-finan hausa ta kannywood akwai wani dandali da ake ce ma Kannywood bangar to idan mutum ya bi wannan Kannywood bangar din idan ya ga irin yabo da bayanai da mutane suke musamman kamar irin su Alhaji Ibrahim Muhammad Mandawari hmm. da irin su Sani Mu'azu da sauran waɗannan da manya da dama to ɗaya daga cikin abin da zan iya tuna wanda Sani Mu'azu ya buga ko ya gabatar a pejinsa na Facebook hmm. da ma Instagram shine ya faɗi arrakus ɗin ya rasu ya kuma faɗi wani shi ma wani mashiryin fim daga kudu shi ma da irasu sai ce ɗaya daga cikin abin da yake daɗa tuna da arrakus mm. shine a wani lokaci da suke ɗaukan wani shiri a ko kaduna ne da falalu ɗore yake ba da umarni akwai wani mutum mai shirya fim bon emeruwa mm. shine producer ya ce to yanda arrahus yake magana da bon emeruwa da harshen turanci ya ce wani abin ya yi matukar burge shi kuma ya bashi mamaki sannan irin abubuwan da ya kawo sai ya gano cewar yana da wata hikima da basira ta hanyar kasuwancin fina-finai duk da a lokacin an ɗauko rahus ɗin ne domin tallata shi wannan fim din wajen harkar kasuwancinsa ya ce duk da abin bai nasara ba ya ce amma ya gano irin su rahus. mutane da ya kamata a ce masana'antar fim ta yi koyi da abin da suke ko kuma tsarin da suke da shi wajen kasuwancin fim kazalika ibrahim mandauri ya yi yabo kuma ya faɗi alhininsa da kuma irin wasu abubuwa wasu ayyuka da suka game da shi Rabiu Haruna Arrahus da ma mutane da dama matuka da gaske don haka za mu ce ba iyalai ko 'yan uwansa ko kaninsa wato sani AR suka rashi ba masana'antar fim ce gaba ɗaya ta yi rashinsa. Ka taɓa shirya fim tare da shi? Eh, na taɓa yin fim na taɓa aiki da shi a fim akwai wani fim duk da bana jin ya saki fim din ya fito da bala ana sai bada umarni to ni kuma na yi mataimakin mai bada umarni a wannan fim wato assistant director don har gidansa mun je mun ɗauki fim kuma jarumar fim din ita ce mansura isa hakika a nan na gane cewar shi wani irin mutum ne da daɗewa kenan kuka wannan fim kwarai da gaske domin an kai kamar shekara goma sha uku ko sha biyu baya ya kwarai eh, da gaske mm. To madalla malam Baharu muna godiya da wannan dan tsokaci da kai akan marigayi malam Rabiu Haruna Arrahus. jikansa da rahama kuma ya gafarta masa. Ni ma na gode. To madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.